Assalamu alaikum jama'a sunana Munirat Abdulsalam. Kamar da kuka sani yau na zo in yi magana ne akan ya Adamu da abubuwan da ya faɗa. I feel compelled and it is absolutely necessary mu yi magana tunda shi ya fito ya faɗa kan cewa ba wanda yake defending ɗin shi. Um, ba sai bayan mutum ya mutu bane za faɗa alherin da ya yi shi yasa yau na ce bari in fito in yi magana. A could remember kafin ya aure na na farko da su ba 12 years ago um, ina zuwa club lokacin din naf club na booming duk wanda dan kaduna ne ya san yadda naf club yake a wannan lokacin din sai irin big boys da big girls suke zuwa club ina da wani saurayi abokin shi ya adamu ne zai zo gida zai ɗauke ni za mu tafi club ranar din na tashi zan je club na saka ɗan guntun wando na ni ni wando na ɗan gajere ehen da ɗan riga na breziya ne kawai kana ganin jikina daga sama har kasa muka shiga club bayan mun shiga club sai na fita waje sai gashi na. lokacin shi yayi yana tashen shi ni kuma ina gidan rediyo baran manta ba so yana gani na tare da abokin shi bai san ni ba ban san shi ba sai ya ce min ke yan mata zo da na zo sai ya ce min ina son baki shawara ne akan cewa wannan rayuwan ba komai ba ne baki da iyaye ne ke musulma ne na ce mishi ni musulma ce ya ce ya za a yi a matsayinki na 'yar musulma ki fita a haka rana ɗaya kina tunanin za ki zama uwa wannan abokina ne kuma ba a bayan ido shi zan faɗa ba akan cewa ba zai taɓa auren ki ba kuma ba namijin da zai ganki a irin wannan wurin ɗin ya ce yana so ya aure ki babu wannan namijin ɗin ba zai aure ki ba kuma ba namijin da zai ganki da mutunci ko da daraja da har zai kira ki matanki shi ko kuma ya aje ki a cikin gida kun san wani abu daga wannan ranar har zuwa rana irin ta yau wallahi ban kara shigan cikin ampersand ba da ampersand ake kiran cikin club din da yake naf club kun gani ba tare da ma na san shi ba amma ya canja rayuwa na ko na farko kenan fast uh, forward shekara ina ji yanzu shekara biyu kenan da ya wuce uh, ni ambassador tutsi pizza ne a da daga baya don ba mu yi renewing contract din ba su zo ba da right da zan ce yanzu ma ni ambassador ne ina cikin tutsi ina promoting na tutsi akan facebook kawai sai ga uh, ya adamu ya shigo cikin tutsi da shigo cikin tutsi sai ya ina life. wallahi tallahi ban kira shi ba shi da shi ya zo ya shiga cikin life ɗin ya fara gaisa da fans ɗina. Omo wallahi tun da nake a rayuwa na ban taɓa jin daɗi irin na wannan rana ba don me kukun kun sani brand ɗina akwai yadda ake kallon shi kamar P star so irin like a ce wannan shi celebrity ne babba wanda he has been in the industry for a very long time zo ya acknowledging ɗina wayo Allah ranan ban yi bacci ba don farin ciki har ya bari muka yi wannan ah, waka tare ni da shi sannan muka yi fi magana na ce ya adam ya ce na na ce ba na jin daɗin rayuwan da nake yi ba na jin daɗin maganganun batsan da nake yi ina son canja amma ni i am a true artist i am a true artist har cikin zuciyana wannan kuma da Allah ne Allah ne yi ne haka nan ina so in ga ba ma a gaban kyamara ba ko behind the camera ina wani abun da is productive so ina neman taimako a taimaka min in samu yadda za in canja brand dina idan ba zan manta ba bature bature zambok yana wurin din sai ce ga bature nan zai guiding dinki bature shi ya koya yadda ake yin su youtube shots suka ce akan cewa sun yi welcoming ina as part of White House family. He went a step further ya haɗa ni da matar shi lokacin suna tare Sophia. Baran manta ba, bata ma haihu ba a wannan lokacin ɗin. Ya ce mu akan cewa tana business kuma wallahi ta dalilin business ɗin nan da muka kulla da ita ina da karɓan ka a wurinta in aka tambaye ni abun ban da shi in tura wurinta wallahi na samu alheri da yawa. Wannan shi yasa ko bayan ta haifi bebinta da yana. yau ko bayan wata ɗaya biyu uku sai na kira ta na tambaye ta a turo min hoton da yana nan kalli yarinyar nan saboda son da nake wa yaya Adamu har ya sa ina son shi ina son duk abin da ya, haifa lokacin da na ji mutuwan auren su da shi da wannan Sofiya abun nan ya dame ni kamar irin dan uwana ne rabu da matan shi ba ni da bakin da zan yi magana ba zan iya ce komai ba amma ya Adamu let's face magana na tsakani da Allah I have been suffering from abin ake kira PTSD ina ga tun da aka haife ni. In fact, in my 30s I was diagnosed with ADHD. Now, ya Adamu lokacin yau da na ga bidiyon ka kana faɗa kan cewa lafiyan ka kalau. Ya Adamu na kaji cikin idon ka I read body language ya Adamu you're not okay. You're not okay. Baka da lafiya. Ya Adamu depression ba abin da ya kamata a ji kunyan shi bane. depression ba abun da ya kamata wani ya ji tsoron shi bane because 90% of Nigerians are depressed saboda mai iya musu mana duka there is a trauma attached to wayannan abubuwan din so but ka fito ka yi magana yadda kai din nan it takes only a person who is suffering from depression kuma ba wani abu bane in ka nemi psychotherapy ko kuma ka nemi therapist ka yi magana da su ba wani abu bane kuma ba abun jin kunya bane sai kuma mu yi magana akan kariya ɗina ya adamu ka ce kan cewa yan uwanku ba su hafi zuwa su yi defending ɗinku ku kusan contribution da na yi wa arewacin Najeriya akan YouTube kowayen ku na yana cin tuwo akan YouTube na nema a canja min kariya ɗina is an impossible tax yanzu ma na daina wannan magana i decided to just do my own iya kokari na um, ba like me yake faruwa kai ma aka kira ka a waya baka ɗauka ya Adamu shekara biyu kenan yanzu laifi me nayi yi ni member ni part of white house family ne so me yasa ba taba kira na aiki ba amma kaduna artist kun sani koyo duk inda aka kira ni zan je ya Adamu baka damuwa da mu din ma kai ma baka damuwa da mu so abu ya same ka ko wani ya ci maka mutunci ta ya za mu tashi da karfin mu girin girin girin girin mu je mu faɗa hmm? na tuna two years ago an wulakanta na mun wani abu kai na fara contacting na maka magana ko kai reply na message dina ya da mutum daga lokacin ban kare maka magana ba so like abu yadda kake mana mun da muke kasa da kai for someone like me dey personally na faɗa alherin ka na faɗa kuma ba zan taɓa kai ba artist ɗin da ya kai ka a cikin sunan gaba ɗaya because kai ne kai identifying da wannan wanda ake mun kallon pista ɗin nan openly duniya duk suka gani kuma kai promoting ina kuma bidiyon da muka yi ni da kai duk da cewa ban san me yasa ba aka sa a sauke bidiyon din? ko kuma aka cire wakan da yake kai daga kan TikTok ko ba a so a identify image ɗinka da nawa ne but like what happened hmm? me yasa ni ban ni ma ban kai bane like I have that sentiment towards you it's not as if like abun da yake faruwa da kai ina jin daɗin shi or how you were being treated ina jin daɗin shi but you know like waɗanda za su waɗanda suke son kuɗin ba kwa sanin su waɗanda za su su ba da rayuwarsu domin ku to promote you ba ba ba su kuke so ba and then mun da we have nothing to offer ba mu da amfani practically a wurin ku mu ma that's how we feel exactly yadda kai kake feeling that's how we feel so abin da nake kokari faɗa nan ina, no matter how bad kuke kallon mutum I think we should give everybody his flowers na kai mutane YouTube din nan na kai mutane YouTube ba adadi kuma mutane da suna cin tuwo da YouTube kuma ni ce mace ta farkon da na fara cewa ku je YouTube aje YouTube aje sanda na yi shekara wajen hudu na ce aje YouTube kafin je YouTube numbers din mutanen da suke hawa YouTube ba a same su ba sanda na je kafin na aka samu that certain amount of number why am I not giving my flowers why am I not being acknowledged but back to you yeah Adamu you're a nice person zuciyanka iri ɗaya da nawa ne don't hold it back kar wani ya ya gaya maka kan cewa you should hold it back say your own truth but please don Allah don annabi remember that kana da yara and um, the only thing you want shine mental health na yaran kakar ya tashi a gurguje kuma faɗa irin wasu abubuwa din da on media yana iya rikita mental health na yara in sun tashi sun ji labarin akan mahaifiyarsu I'm just saying this as an advice because I love Sophia and I love you. Kai ɗan uwana ne har abada ba abin da za ka taɓa yi ya zama laifi a idona. Ko ka ɗauki wayana ko ba ka ɗauka ba. I wish you love. I'm sending you peace and I just want you to know that I'm your sister har duniya ta naɗe. I love you very very much. Ubangijin Allah ya kara sare mana kai. Ubangijin Allah ya rayuwanka albarka. Allah ya taimaka maka kamar da ka taimaka mutane da yawa. Thank you very very much. and I wish you healing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So, ni da ina ta ganin abubuwan da suke faruwa da wanda nake gani da wa'inda ake tura min. So, abubuwan da suke faruwa suna ɗaure min kai matuƙa sosai. Suna ɗaure min kai matuƙa sosai. akwai wani abu ɗaya ma da yake sake bani mamaki har yanzu duk wannan abubuwan da ake ta yi ana ta hayya hayya hayya wancan ya ce wancan ya ce har yanzu har yanzu wa'anda ya kamata su fito su yi magana akan adamu zango har yanzu ba su ne suka fito suke magana ba har yanzu suna nan sun zauna sun yi shiru da ake cewa ai Adamu Zango yana da yara yaransa suna kallon abin da ake masa ba sa magana ba sa cewa komai ina suke yara ina suke ina suke suwaye za a kira yaransa yaransa su ne waɗanda suka yi rayuwa da shi tun lokacin da akwai da lokacin da babu da lokacin da ya samu ɗaukaka da lokacin da bai da ɗaukaka. so kuke yanzu ni da nake si zango an fito in yi magana yaushe na san adamu yaushe na san adamu wanda ikirari ake yin ma da autar gida har yanzu babu abin da na sani na gidan adamu zango sai dai kuma na fi wasu na fi wasu saboda a yanzu ni ce nake tare da shi fiye da kowa fiye da kowa na san halansa na san waye shi duk wani abin da ake faɗa yanzu sai dai in kalle ku in sa ido shi yasa na ki fitowa in ce komai na ki fitowa in ce komai saboda a gaskiyar magana a gaskiyar magana babu wanda zai nuna min sanin Adamu a yanzu maganar da nake da ita yanzu na zo zan yi a gaskiyar magana a gaskiyar magana ana magana ne yanzu akan abu biyu akan abu biyu ake wa'annan maganganun ana magana akan maganganun gidansa da na iyalinsa ko sannan kuma ana magana akan 'yan fim ana magana akan 'yan fim da na iyalinsa da na 'yan fim to a ɓangaren iyalinsa gaskiya gaskiya nima ba na goyon bayan abin da ya yi amma in kuma aka zo ɓangare na 'yan fim aka zo bangare na 'yan fim gaskiya gaskiya ni kaina ni zan taya sa sabida ya yi haƙuri ya yi haƙuri kuma yana kan haƙuri to yanzu haƙurin ya ƙare yanzu haƙurin ya ƙare sabida har ga Allah ba a yi masa adalci ta wannan fannin ba a yi masa adalci ya kamata ku fito ku fito ku fito ba ni ba ni ban daɗe da zuwa ba ba na magana ta ni ban san komai ba wa'anda kuka san shi ku fito zo ku gaya wa duniya waye Adamu Zango waye Adamu Zambo fito ku gaya wa duniya waye shi amma a duk kun zauna kun yi shiru wannan ya ce wannan ya ce a ce ya shiga differential a ce ya shiga menene a ce ya shiga kaza a ce ya shiga kaza duk ba shi bane kure shi kuka yi zo nan ya zo nan kuma sannan ina so in yi wata sanarwa daga yanzu har izuwa ƙarshen rayuwa har izuwa ƙarshen rayuwa duk wani wanda ya sake fitowa ya zagi Adamu Sango wallahi billahi na rantse da san da nake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi babu wanda za a ƙara ɗagawa ƙafa mace ko namiji yaro ko babba kuma ba magana ta na rantse da Allah babu wanda za a wa ƙafa mace ko namiji yaro ko babba kuma babu magana ta habaici babu magana wai misali zizango ta je ta je ta yi posting ta zagi Adamu Zango kawai sai a je a dinga habaici ana kaza ana kaza no duk wanda ya fito ya ce Adamu Zango ya yi kaza to sai mun je mun same sa me ya faru da har za ka fito kai masa wannan cin mutuncin menene ya haɗa ku billahi lazi matuƙar baka da shaida baka da evidence wallahi wallahi wallahi mutum sai ya ci kutumar gura ubansa ni ba na fitowa ina irin wannan abin amma enough is enough enough is enough enough is enough in wa'ancan sun tafi to yanzu mu muna nan mu ne yaransa mu ne yaransa abin da ya wuce ba mu sani ba amma za mu yi amfani da abin da ake yi a yanzu za mu yi amfani da abin da muke gani a yanzu akan idanmu wanda aka yi a bayanmu ba mu sani ba wallahi duk wacce ko kuma duk wanda ya fito ya sake cewa Adamu kaza to za a mataki saboda babu wanda bai iya rashin kunya ba ba alfahari rashin kunya amma babu wanda bai iya ta ba za mu nuna muku mu ma mun iya ta daga TikTok har Instagram duk inda ka san ka zagi Adamu in dai zan gani ko kuma za mu gani tunda ba ni kadai ba ce ko ni kadai ce dai mace a gidan yanzu ni kadai ce mace a gidan yanzu to za mu ga ni ni da sauran wallahi ba za a ɗaga wa mutum kafa ba don haka ta wannan fannin ina goyon bayan 100% ɗari bisa ɗari duk wanda ya masa duk wanda ya masa ya fita ya masa duk wanda ya masa ya fita ya masa in kuma kuka zauna kuka ce za a sasanta akan ya daina magana ya daina kaza to sai dai in kun yi alkawarin za ku fito ku daga kare sa idan kuka ce za ku fito ku kare sa babu wanda zai yi magana amma matukar ba za ku fito ku kare sa ba mu da muke ƙanana ƙanana yara yara za a fito mai magana idan mutum yana ji da tashan balagarsa mu kuma muna ji da tashin yarintan saboda babu wanda bai iya rashin kunya ba babu wanda bai iya ta ba sai dai kawai kowa ya tsaya iya limit ɗin shi amma in an ce ba a so shi kenan yanzu kuma ta zo ƙarshe kawai ta zo ƙarshe duk wanda ya ce a yi zaman lafiya za a yi zaman lafiya da shi kowaye duk wanda ya ce kuma ba za a yi zaman lafiya ba to daidai muke da zamaninsa wallahi daidai muke da zamaninsa wannan shi ne magana ta gaskiya wannan shi ne magana ta gaskiya kuma idan har aka kawo wannan limit din da mu da mu yaransa mun goyi bayan mu ringa magana to dole zai dauke wuta don ba za ku sake jin sa ba za ku sake jin doriyarsa ba dan ni yanzu da a ce muna tare da shi ko kuma yana inda muke wallahi tunin ma na daɗe ɗaukan wayarsa na goge tiktok dan tiktok bayi da wani amfani a wurinsa banda masifu da bala'i da suke janyo masa da 'ya'yan karnuka waɗanda ba su san darajar ɗan adam ba kawai suna ganin mutum a social media kawai ai ya zama same duk da su duk iri ɗaya dama wannan tiktok ɗin ita take ja mai masifa to da yana nan ni sai na san yadda ne na goge tiktok ɗin wayarsa kafin a dawo da sauran kafin a dawo zuwa sauran matsalolin to don haka wannan jan kunne ne yanzu ka kuga ana ta posting ku yi tunanin wai ko fada ake ko rikici ake no ba rikici ake yi ba duk dai wanda ya shigo da rikicin ne a yanzu to daidai ake da shi amma yanzu ana sanarwa sanarwa ake yi tun da kura ta yi ƙara to dole 'ya'yanta su waigo za ku tabbatar cewa yanzu yana da yara